فلا مذل لا ومن يدري فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barakah mereka sake haduwa a wannan masallaci na al-Imam Bukhari a cikin wannan unguwa ta rijiyar zaki a cikin jihar kano a yau muna sha hudu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku cikin tafsirinmu na littafin allah maɗaukakin sarki a jiya bisa ikon allah maɗaukakin sarki da horewarsa mun gama tafsirin abin da ya shafi suratu sajda شاء الله تعالى أن yanzu لا مقارعة تفسير سورة الأحزاب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا نعم وأن السورة cikin Qur'ani da littattafan tafsiri da ma sunna kuma haka aka rawaito sunanta daga Abdullahi dan Abbas da Ubay bin Ka'ab ba ta da wani suna kuma sai wannan sunan suratul ahzab an kira ta da wannan suna saboda a cikinta an yi maganar al-ahzab an yi maganar waɗannan runduna lokacin da mashirikai suka yi ganganko suka yi rundina don su ga sun yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama sun gama da musulmi amma ana maɗaukacin sarki ya karya su wa kafa Allahu na fita wannan sura madaniyya ce mana an saukar da ita bayan hijira da ittifaƙin malamai gida cewa an haka da da Abdullahi dan Abbas cewa akwai ayar da ta sauka a kan auren annabi sallallahu alaihi wasallama da zainab bintu jahash cewa an hakaito daga abdullahi dan abbas cewa ta sauka a makka in banda wannan ittifakin malamai sura ce madaniya a ita ce ta tasa'in a lissafin surorin da suka sauka cikin alkur'ani ƙurani yana da sura ɗari da sha hudu wanda ita ce ta tasa'in wajen sauka ta sauka bayan suratul anfal gabanin a saukar da suratul ma'ida ibnu ishaq ya rawaito cewa saukar wannan sura ya kasance a shekara ta biyar bayan hijira kamar yadda ibn rushd ya tafi a kai amma ibn wahab da ibn qasim sun nakalto daga imamu malik cewa wannan sura ta sauka a shekara ta hudu shekarar da aka yi gazwatul ahzab take gazwatul khandar duk ana kira ana cewa gazwatul ahzab ana cewa gazwatul khandar ta sauka a wannan lokaci a lokacin musulmai su dubu uku ne amma kafirai sun kai mutum dubu goma wanda suka zo suka kewaye garin Madina kamar yadda sura za ta yi magana. Adadin ayoyin wannan sura ɗin aya saba'in da uku wannan da ittifaƙin masu lissafi babu saɓani a kai a da cewa akwai riwaya da ta zo wanda imam hakim ya rawai ta da imam nasai daga zirin bin ubayi yana cewa ubayi bin ka'a. ya tambaye ni cewa yaya kuke kirga suratul ahzab nawa kuke kirga suratul ahzab sai ce masa muna kirga ayoyin da 73 ne sai yake cewa a'a ta rantse da wanda ubayy yake rantsuwa da shi ma'ana ubayy bin ka'ab yana yin rantsuwa cewa suratul ahzab ta kai girman suratul baqara kuma mun karanta a cikin tafadin Allah al-shaykhu wa shaykhatu idza zanaya farjumuhuma albatta la kana min Allah wallahu azizul hakim yake sun karanta wannan aya amma kuma sai aka shafe cikin abin da aka shafe sai wasu ke dogara da wannan riwaya kamar shi'a ce wannan yana cikin dalilan su da cewa alqur'ani ne suka ba amma duka malamai waɗanda suka inganta wannan riwaya wasu malamai sun rauna na riwaya to in ma ta inganta da ubayy bin ka'ab yana magana ne kan gabanin a shafi wasu ayoyi dan babu yadda za a yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su kaf su haɗu kan suratul ahzab aya 73 ce ya zama a ce gaba ɗin sun haɗe baki sun goge wata aya kuma Allah ya kyale su har zuwa yau da haka ayoyin da sahabbai suke cewa sun karanta a cikin alkur'ani amma yanzu ba su cikin alkur'ani to suna cikin irin ayoyin da aka shafe tilawar wasu an shafe tilawar da hukunci wasu kuma an shafe hukuncin an shafe tilawar amma hukuncin yana nan kamar wannan aya da ubai yake faɗa cewa dattijo ko tsoho da tsohuwa ko dattijo da dattijuwa idan suka yi zina ku jefe su haka wannan hukuncin yana da duk wanda yake sanyi ya yi aure ko yana da aure to idan yi zina ta tabbata yin zina hukuncin su jefe wani. hukuncin yana nan amma ita ayar an riga an shafi ta wanda malamai kuma sun yi bayani da haka idan ma wannan riwaya an ɗauke ta a kan inganci to ubangi yana maganar gabanin a shafe waɗannan ayoyi yake ce ayoyinta sun kai girman suratul bakara haka nan abin da aka rawaito daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda cewa suratul ahzab ana karanta ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan aya biyu. amma daga baya da aka hada alqur'ani sai zama iya abin da aka samu kenan wannan ma idan ya inganta shi ma dai ana ɗaukar shi akan annasu domin lokacin da aka tattara wannan alqur'ani a zamanin sayyidina Usman a zamanin sayyidina Abubakar aka fara yi sannan zamanin sayyidina Usman aka zo aka tsara yin karo na biyu to duka waɗannan sahabbai suna nan inda da wani abu na alƙur'ani ba za su haɗu gaba ɗaya ta al'umma su ɗore ba da aka da abin da gani babu shi a cikin alƙur'ani to wannan abin inda akwai shi to an soke tilawar shi ko an soke shi da haka ya zama kamar yadda yake domin Allah ne ya alƙawarin zai kare alƙur'ani kuma alƙawarin Allah gaskiya ne kuma Allah ya cika wannan alƙawarin kuma muna ganin abin da yake gwada wannan karewar da Allah ya wa alƙur'ani muna ganin ta ayyuka sai yadda idan mutum ya karanta ba daidai ba za ga an gyara masa ko daga manya ko ƙanana ko balarabe ko da ba balarabe ba kaga wannan ya nuna Allah ya cika alƙawarinsa na kare alƙur'ani daidai da ne in mutum ya canza sai an gyara masa in ma a wata kira'ar ne sai ake to a kira'ar da kake yi ba haka yi zo ba a kira'ar kaza ya zo haka duk wannan kariya ce da Allah ya bai wa alqur'ani kuma har yau ana karatun alqur'ani da sanadi har yau ana karanta alqur'ani da sanadi abinda nake dade har yau akwai malamai da yawa da za su koya maka alqur'ani kuma su gaya maka malamin su da ya karantar da su wannan alqur'ani din shi ma malamin ya faɗi malamin da ya karantar da shi shi ma ya faɗi wanda ya karantar da shi haka har a jesan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake kira ijaza yanzu haka in ka je masallacin madina da masallacin makka da kuma wasu manyan-manyan masallatai na manyan manyan garuwa musulmi za ka samu makaranta na alkur'ani da in ka zo ka je da su alkur'ani ka sauke za su baka ijaza za su baka shaidar cewa ka karanta alkur'ani su baka takarda rubutacciya Wane, dan wane ya karanta alkur'ani a guri na ni wane. ni kuma da na karance shi a gurin wane, shi kuma da ya karance shi a gurin wane, shi kuma a gurin wane. har abokan sahabi har abokan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nan har yau har gobe duk wanda yake so zai iya zuwa ya samu zai karanta Qur'ani gurin waɗannan masu ijaza ta bashi shi yasa yana cikin ka'ida koyon alqur'ani ana koyon shi bitalafi ana koyon shi ta hanyar karantarwa a karantar da kai haka mala'ika jibril ya karantar da manzon Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai haka sahabbai ya karantar da tabi'a haka yau kuma suka karantar wa duk wanda yake karatun alqur'ani in yana karanta alkur'ani bisa ilimi to zaka tarar cewa zai gaya ma malami shi ma malamin zai faɗi malamin shi haka abin yake tafiya har yau to ba zai yiwu a ce duk wannan tsaro da Allah ya baiwa alqur'ani amma kuma ya baiwa sahabbai dama sun goge wani ba ciki da haka duk abin da babu shi a cikin alkur'ani to wannan abin ko da an karanta da shi a zamanin annabi to daga baya an soke tilawar shi shi kuma nasu annasu shi ake wa abu ne da alqur'ani ya tabbatar da shi ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha malamai kuma duka sun tabbatar da shi waɗanda suke inkarin shi suna inkarin shi ne babu wata hujja amma akwai nasu kuma kala kala ne akwai inda za a goge tilawa ya zama hukunci yana nan kamar wannan ayat da muka ambata akwai inda za a goge tilawar da hukuncin gaba ɗaya duka akwai a cikin alqur'ani akwai wanda za ka akwai tilawa amma hukuncin ne aka goge duk wannan malamai sun yi bayani wannan sura ta suratul ahzab mafi girman abin da take karantarwa shine bayanin gwagwagwa da aka yi da kafirai wajen ganin sun murkushe manzan Allah da sahabbai a cikin garin Madina sun yo gayya ƙwarin shawa sun yi gayya daga kabilu daban-daban suka haɗu wajen mutum dubu goma suka zo su garin Madina da niyyar su kashe musulmai gaba ɗaya su zama da addini amma kuma manzon Allah da sahabbai suka fito suka tunkare su kuma daga baya Allah ya aiko iska kamar yadda za mu karanta sai fata-fata da waɗannan kafirai ta kora su ta tarwatsa su su samu cimma abinda da suke jibi ba daga nan wannan sura ta samu sunan da al-ahzab yawancin ayoyin cikin ta akwai sababin nuzu a ce aya kaza ga dalilin saukarta to amma dai duk da haka kamar da muka faɗa mafi girman abin da suke karantarwa shine rajin ga munafikai kan abin da suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama na maganganu na cutarwa tana musu raddi sannan kuma akwai raddi kan abin da ya shafi maganar da suka yi kan auren annabi sallallahu alaihi wasallam da Zainab bintu Jahash ita Zainab bintu Jahash da farko ta aure Zaid bin Harisa shi kuma zaidu bararren bawa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zamana ma ana kiran shi da da sunan zaidu bin Muhammad ma'ana zaidu dan Muhammad saboda ana ganin manzan Allah ya tabanne shi ya dauke shi a matsayin da wanda daga baya za mu karanta hukunci zo shi a kunce wannan tsari kowa a dangana shi zuwa ga shi to sai ya zama zainab ta ta aure zaidu a ka'idar larabawa ka'idar jahiliya idan dan da ka rika kai bannin ballin shi ta mai da shi ɗa idan ya auri mace to in ya sake ta ba za ka aura ba kamar ɗanka ne da ka haifa to sai ya zama na Allah ya lalata wannan hukunci ya soke wannan hukunci na wannan sai aka ce manzon Allah zai auri Zainab to sai suka faɗi maganganu to ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi a cikin wannan sura sai yadda Allah ya hana su kuma aka sauke wancan hukunci cewa duk ɗan da ba ɗan tsatsanka ba idan ya auri mace saki tana iya aura sannan kuma ayoyin surorin ko kuma ce ayoyin suka yi bayanin cewa hukunce hukunce na gaskiya su ne hukunce hukuncen Allah madaukakin sarki domin duk abin da Allah yake faɗa gaskiya ne sannan a cikin wannan sura akwai bayanin abin da yake nuna dangantakar annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai dangantaka ce mafi karfi dangantaka ce ta fi dangantakar zumunci tsakanin muminai da annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana manzon Allah a gurin mumini ya fi masa mahaifi da mahaifiya da ɗan uwa yadda manzon Allah yadda manzon Allah yake a gurin mumini to wannan sura ta yi wannan bayani ne sura ta faɗaitar kan roƙo da abin da Allah ya shar'anta da jaddada alƙawari na jin abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da kira cewa mutane su lura da yadda Allah ya saka da waɗancan runduna da suka yi nufin farwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai da yadda Allah ya ije musu kai da munafikai sannan kuma sura ta yi yabo a cikin sura akwai yabo ga mu'minai wanda suka tsaya kan gaskiya suka tsaya wajen kara addini da irin ni'imar da Allah ya musu ta mallaka musu wuraren waɗannan kafirai inda aka zama da su kuma wuraren ya zama na musulmi sannan kuma sura ta yi maganar zamantakewa annabi sallallahu alaihi wasallama da matan shi da falalarsu da bayanin iyalan falalar iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da tsoron musulmi gaba ɗaya sannan kuma a cikin surar an yi magana abin da ya shafi idda ta matar da aka saki gabanin ta tari. an yi maganar shi tana da idda ko ba ta da idda da abin da da matan da ya halatta manzon Allah ya aura an jero mata wanda ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura a cikin sura an yi maganar hijabi hijabin matan annabi da hijabin matan muminai da 'ya'yan muminai idan za su fita ya kamata su fita sannan a cikin sura an ja kunne akan yada jita-jita da munafakai suke yi na bin wurare suna yada ƙananan maganganu sannan an cike surar da nuna girma na shari'o'i na Allah madaukakin sarki da ƙara jaddada bin wahayi sannan a ƙarƙashin wannan an yi magana bin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ambatan Allah yawan zikiri da kuma girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da umarni da yi salati da kuma jan kunnen munafikai da su guji cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama dan kada su fada irin abin da ya samu mutanen annabi Musa yayin da suka cutar da shi wannan a takaice abin da wannan sura ta kurfa kenan Allah madaukakin sarki bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce ya ayyuhan annabi ya kai wannan annabi ittaqillaha ka kiyaye dokokin Allah wala in kafirin kada ka biyayya ga kafirai wal munafiqin da munafikai inna Allah kana aliman hakika Allah masani hakiman kuma mai hikima ne ubangiji Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan aya da kira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kirawo shi da siba ta annabtaka ya ayyuhan nabiyyu saboda ne saboda a nuna abin da za a faɗa ɗin nan yana da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da za a tattauna a cikin surar yana da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam da sai sai sura ta buɗe da sifa shi da kiran shi da sifa ta annabta kuma yana da alaka da annabta din shi Allah ce ya ayyuhan nabi a cikin wannan sura an kira annabi sallallahu alaihi wa sallama a wurare biyar kuma akan manufa daban-daban an kira shi da wannan suna ya ayyuhan nabi na farko wannan da muka karanta ya ayyuhan nabi ittaqillaha Wala la tuti al-kafirin wal munafiqin kun an kira shi da annabta ya kai wannan annabi ka kiyaye dokokin Allah ana an buɗe surar da nuna babban aikin annabi sallallahu alaihi wasallama babbar misalar manzon Allah shine kiyaye dokokin Allah da kuma bin Allah madaukakin sarki da kuma karantar da bin Allah madaukakin sarki kira nabi da aka yi ne a cikin wannan sura shine inda Allah yake cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna ummati'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila wannan kira shi kuma an kirawo shi ne don a nuna matsayin matan annabi don a karkashin wannan ayoyin da suka biyo bayan wannan aka yi magana darajar matan annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda zamansu da annabi yasa suka samu daraja da falala yasa Allah ya buɗe da kiran ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ya a gaya maka kai ne da za karanta abin da za a faɗa to abin da za a faɗa mai girma ne ya shafi matan annabi sallallahu alaihi wasallam kira na uku da yazo a cikin wannan sura shine cikin aya ta 45 inda Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira azwa kashi anan an kira annabi ne da wannan sifa din saboda abin da za a yi magana za a yi magana yadda sakon manzon Allah yake manzon Allah ya zo bashiran wa nazira mubashiran wa nazira yana yin bishara ga wanda suka bi Allah da aljanna yana kuma yin gargadi da wuta ga wanda suka saba wa Allah kira na hudu da yazo a cikin wannan shi shine inda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka har zuwa karshen aya aya ta 50 ita kuma wannan aya an bude ta da kiran Annabi sallallahu alaihi wasallama dan ai bayanin matan da ya halatta manzon Allah ya aura aka jero su kamar yadda zamu gani a cikin wannan aya kira na biyar da yake cikin wannan sura shine kiran da aka yi kira Annabi sallallahu alaihi wasallama aka faɗi da duk wanda ya kamata matan annabi su fita da su da matan muminai da kuma sauran muminai gaba ɗaya Allah ya ce ya ayyuha annabi qul kulli azwajika wa banati wa nisa'ika wa nisa'ika qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna waɗannan kira guda biyar duka za mu ga an kirawo manzon Allah da ya ayyuhan nabi kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan suna na da wannan sifa ta annabta yana cikin abin da ya zo alkur'ani a wurare daban-daban kuma ana nuna maka girma na annabi sallallahu alaihi wa sallama da daraja annabi sallallahu alaihi wa sallama إذا rasulu, أنا كليك يا أيها النبي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكبر فقال سورة النبوة سورة النبوة kira su da ya. kuma a ambaci suna ya Ibrahim a an haza ya Musa in listafaituka ala nasi bi risalati ya ruhu duk Allah ya kira annaba ya Isa duk an kira su da haka amma manzo Allah shi ya ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul haka yazo a cikin alqur'ani saboda ni a nuna ma girma da matsayi na annabi sallallahu alaihi sallama. wani gurin kuma za ga an kawo kalmar annabiyu din da ar-rasulu din sai kuma a faɗi abin da yake na na na sifa ko na girma na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda zai nuna ma darajar shi da kima a inda aka ambaci sunayen manzon Allah a cikin alqur'ani za ga ababi ne na bada labari wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul محمد رسول الله والذين معه أشداء Har الكفار أرجو ne guda غدا da Allah ya أبك annabi sallallahu alaihi wa وسلم duka za ga babin ikhbar ne babi ne na na labari kamar misali ina ce muhammadun rasulullah ko ake a tabbatar maka mai wannan suna manzon Allah ne da haka ka sani wanda yake amsa wannan sunan manzo ne na Allah kamar inda Allah ya ce wa ma Muhammadu illa rasulun manzon Allah Muhammad ba kowa ne manzo ne na Allah nan ba kun ga tabbatarwa ne da inda Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum to haka za ga babin ikhbari ne Allah madaukakin sarki yake bayarwa saboda a nuna girma da daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallama yasa wajibi ne akan mu duk abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama to mu yi cikin girmamawa idan muna da usulubi muna da kalmomi wanda za mu faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama wata kalmar in mutum ya faɗa ba wai kuskure ba ce ko a ce ba zunubi ba ce ba laifi ba ce to amma girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka yi shi cikin girmamawa da ladabi saboda ne saboda haka alqur'ani ya nuna mana ana girmama annabawa daga cikin hanyoyin girmama annabawa akwai yin ladabi yayin magana da su musamman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda alqur'ani ya nuna mana hatta da murya an hana mu inda manzon Allah yake wanda wannan ladabi yana nan yayin da ake karanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an hana mu bayyana kamar da Allah ya ce wa sahabbai la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kada ku sani kira manzon Allah tsakanin ku kamar da kuke kira junan ku ma'ana ku kira shi cikin ladabi haka ne duk wani abin da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wasallama ku girmama shi saboda ne saboda girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi istaqillaha ka kiyaye dokokin Allah domin at-taqwa shine mutum ya sanya abin da zai rike na shamaki tsakanin shi da azabar Allah ana an kira manzon Allah an ba su umarni da Allah. kuma kamar da sai Ismail yake faɗa shi yawanci umarni yana zuwa ko dai baka sifata da abba sai a baka umarnin ka sifata da shi kana zaune sai a ce tashi yayin aka ce na tashi wannan umarnin da aka ba ka nuna kafin a ka umarnin ba sai kake ba to wannan gaba da farko ke gaba na biyu ana iya ba ka umarni ana nufin ka toge a kan abu da haka ba ana nufin ba ka sifatu da abin ba a'a so ake ka toge kan abu ma'ana ka zarce ka ci gaba da yi tana tsaya ce wani ka gani ka tsaya ka tsaya ina zuwa sai eh, kake ba sai ce wani ka tsaya ina zuwa amma me yake nufi ka ci gaba da tsayuwa yana zuwa ai kaga kana tsaye ne faɗa wani sa'in kuma ana ba da umarnin abin da kana da shi a dunkule amma da ana so a baka umarni daki daki daki daki da haka misali da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl kaga anan umarni ne aka bayar aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka imani sai aka ce aminu billahi ku imani da Allah sai kuma aka ci gaba da tafsiri sai aka kawo jerin wasu abubuwa aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihi da manzansa wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi da littafin da ya saukar wa manzansa wal kitabin ladhi unzila min qabl wal kitabin ladhi anzala min qabl da littafin da aka saukar gabanin wannan kun ga nan umarni ne na bada tafsiri to anan da aka ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ittaqillaha ka kiyaye dokokin Allah shin wannan yana nan da Allah ba shi yayi dokokin Allah la an ba da umarnin ne ma'ana ya dore ya ci gaba da yake yi shine wannan muka ba misali na biyu kana ce ce wani ka tsaya ina zuwa a ce kake ce wani ya ina zuwa ina nufin ka ci gaba da tsayuwa da ka ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ittaqillah wa na tadawwama kai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki shine ma'anar wannan umarni din dan haka Allah madaukakin sarki ce manzon Allah ya zama wa mai kiyaye dokokin Allah nan an fuskantar da maganar da annabi amma har mu al'ummar sa muke da take domin idan annabi wanda babu kamar shi kamar yadda muke jawabi da yadda Allah yake kiran shi da sibar annabta Allah ya ce masa istaqillah to ina gani da kai ashe min ba aura ko min girmanka? ko min ilimin ka a ce ma istaqillah ba kaskanci bane kuma min ba da aula mu mu kiyaye dokokin Allah da manzon Allah kiyaye ne Allah ya kare amma Allah yake ce ittaqillah da haka maganar mu akewa amma aka fuskantar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu kafir yake cewa hadha tanbihun bil a'la ala al adna wannan fadakarwa ce amma ta sama amma na kasan ake nufi sai aka faru fadakarwa ta sama fa innahu ta'ala idza kana ya'muru abdahu wa rasulahu bi hadha domin idan ya zama na Allah maɗaukakin sarki yana umartar bawansa da manzansa da wannan ittaqillah fala an ya'tamira min dunihi lidhalika bi tariq al-awra to a umarci wanda bai kai annabi ba da cewa ittaqillah ya fi tantanta ya fi dacewa idan har ya zama za a ga wa manzon Allah haka wa qad qala qal ibn habib sai ibn kathir ke fassara nan ne at-taqwa tallat ibn ahbib yace at-taqwa shine an ta'mala bi ta'atillah ya aiki da da'a ga Allah ala nurin min Allah bisa haske daga wajen Allah tarju sawaballah kana neman yardar Allah wannan shine at-taqwa wa an tatruka ma'siyatallah kabar saqa wa Allah ala nurin min Allah a bisa haske na Allah madaukakin sarki kuma maqafata azabillah kana jin tsoron azabar Allah da haka nan shine umarnin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ittaqillah ka kiyaye dokokin Allah ma'ana ka kamanta abin da Allah ya umarni kamar abin da Allah ya hana ka toge akan haka domin ba da aula mu bi wannan kira mu wannan umarni ya Allah ce wala tuti'il kafirin kada kai biyayya ga kafirai wal munafiqin da munafikai anan sai aka ce manzo Allah kada ya bi su ma'ana kada ya saurare kada ya saurara abin da suke faɗa kafirai da munafikai idan aka ce kafirin kuma aka ce munafikai aka sa kalmomin biyu a kuri ɗaya to abin da ake nufi sai wanda ya dauki gashi a nan alkafiri na kafirin da suka bayyana kafirci azili kafirai ne almunafiqun kuma kafirin da suka ɓoye kafirci to aka ce manzon Allah kada ya bi wanda manzon Allah dama ba zai yi da'a da biyayya ga kafirai ba sai aka ce kada ya tsorani kada ya bi wannan kamar shimfiɗa ne na abin da zai yi cikin surar cikin surar za a zo ga wani hukunci wanda da ake yi a jahiliya amma yanzu Allah ya sufe shi ga yadda ake tafiya a jahiliya yanzu Allah ya ce ba haka za a ba abubuwa biyu uku hudu to tun farko ki aka yi shirfiɗa a matsayin maza Allah suna rikon nama kada ya saurari shafirai da haka duk abin da za su faɗa a kan abin da Allah ya umarni kada ya saurari haka nan munafikai kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ta kansu kada ya saurare su sabdan ne inna Allah hakika Allah kana aliman ubangiji masani ne hakiman mai hikima ne sannan gwani ne wajen yin ayyuka duk ayyukan Allah babu wani aiki da za a gani a ce babu hikima a ciki wannan suke wannan aya da waɗannan sunaye guda biyu kamar ta'alili ne kamar bayani ne da ƙara fito da dalilin da yake nuna maka jin Allah shi ne daidai ƙara fito da dalilin saboda mai inna Allah aliman ubangiji masani ne ma'ana shi ya fi cancanta a bi umarni shi ya fi cancanta a yi da'a domin shi ya san ƙarshen al'amura kuma shi ne mai hikima cikin maganganunsa da ayyukansa isa Allah ya ce wattabi ma yuha ilayka min rabbik ya ka tsara jaddadawa ka ji abin da aka yi maka wahala. inda an ce manzo Allah kada ya saurari kafirai kada ya saurari munafikai to kamar mai saurari zai jira to ne zai saurara Ya Allah ya ce wattabi ma yuha ilayka min rabbik ka ji abin da aka yi maka wahayi daga ubangijinka kenan abin da ake yi to manzon Allah ya bi shine na wahayi ibn kafir ke ai qur'anu wa sunna qur'ani da sunna Wannan, mun yi wannan bayani a baki wa sunna ma wahayi sunna ma daga Allah ne wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata da haka manzo Allah kai da'a ga abin da Allah ya umarci ka kai biyayya cewa manzon Allah ji abin da aka yi mai wahayi wannan ya nuna kenan ba a jin ra'ayi idan ya saba wa alqur'ani da sunna jin ra'ayin wanda zaka bi ko waye idan ya saba da Qur'an da sunna to kada ta bi domin Allah umarni ya ba manzon Allah ya ji abin da aka yi masa wahayi kada ya bi wani abu kuma bayan haka idan ku abu ya dace da alqur'ani da sunna to kadi dama kuma in ka ji ba ra'ayi wani ka ba alqur'ani da sunna ka wannan kuma shine dukkan kiran malamai na Allah dukkan malaman da aka yi addini har zuwa yau in dai malami na gaskiya ne za mu yana kiran mutane ne zuwa ga Allah zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama baya cewa ku bi ni ko da ina kan a'a yana ma jan kun kar ku bi ni idan da kanku ku tana kadda ni ku jara mu qala abu hanifa al imam la yanbaghi li man lahu islam aqbal bi aqwaliya hatta tu'rada al kitab wal hadith al murtada imam abu hanifa sai da yake ga musulmi ba yayi riko da maganganu na har ya tsora su akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura su akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam haka abu ba yake wa kun imamu hijira hijrati imamu malik imamu darul hijira. malamin darul hijira ma'ana malamin madina wanda ya zauna a madina shi sa ake mai aka ce imamu darul hijira. wa kun imamu hijira hijrati qala wa qad ashara nahwa al-hijrati kullu kalamin minhu ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول هذا امام مالك يقول ya nuna inda manzan Allah yake farki sallallahu alaihi wasallama yace kullu kalamin minhu zu qabul duk wata magana akwai ta karba wa minhu mardud akwai magana da za a yi ba za a karba ba fi war rasuli banda magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa shafi'i qala in ra'aytumuhu Imam Shafi'i ce in kun ga magana ta qauli mukhalifan lima rawaytumu يا سبع بنت وكرويتو من الحاجنس فضرب الجدار يا سبع بنت وكرويتونا نادي كدك بانقو بكوني يلحق مخالف الأخبار لما قلنا كانت سبع تأمن إن كنت ما قلنا تنكي بقى كان سبع وابنت وكرويتونا حديثي لدى النبي ويوم قلنا تأمن جيكا تنكي بانقو قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فضرب الجدار بقول مخالف الأخبار وأحمد إمام أحمد هنا قال لهم لا تكتبوا إذا كفروا تعلمنا نكتب لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك قتله كفروا تعلمنا نكتب لا كما تجيكم يموتون شيء لأن نساهم فانظر ما قال في هداة الأربعة فكلا أدل وأن ما لم يهد السبعة وعمل به فإن فيه مقع كي أيتي أطيع أنفاني أسفين بقمعها لكل ذو تعصب والمنصفون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذكر malamai nan suka faɗa ba wai iya waɗannan mutum ba duka ko maganganun suna nan da wa a rawaito Allah ya ce ittabi wattabi ma yuha ilayka min rabbik kaje abin da aka yi mai wahayi daga ubangijinka inna Allah hakika Allah kana bima ta'maluna khabira Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa dan Allah ya cike ayar da kana aliman hakima nan kuma bima ta'maluna Kabira Alkabir shine wanda ya san abubuwa cikin da ba su shine ma'anar khabir to ubangiji ya san komai da kuke aikatawa cikin shi da batini sai Allah ce wa tawakkal ala ka dogara ga Allah in wa kafa billahi wakila Allah ya isa abin ka dogara ga Allah menene dogaro ga Allah shine zuciyarka ta zama mai kitsa mai aminta da yaƙini cewa Allah madaukakin sarki zai ba su abin da kake so kuma zai kare ka kana da wannan shi shine ma'anar tawakkali tawakkali ba yana nufin kada ka yi riko da sababi ba a tawakkali ba ya hana riko da sababi kada ka ce ba zan ci abinci ba saboda na dogara da Allah ba zan fita neman arziki ba a abin da zan bukatu na saboda na dogara da Allah a'a a'a abin da yake nufi ka fita nema amma zuciyarka tana tamfar cewa Allah ne mai bayarwa duk wani wanda za ka je gurin shi kai mai aiki ya biya ka ko kai mai yaro ko ka kai mai sababi ne amma waye hakikalin mai azurtawar Allah zuciyarka ta tafi da wannan ya zama kana wannan kada ka taba rataye zuciyarka ga wani Allah ka dinga tunanin wai akwai wani dan adam da shi ne yake baka ko yake hana ka ko da a karkashin shi kake shi sababi ne kuma Allah ya ga dama sai ka je gurin ki sai Allah ya hana ka kuma ka je gurin wanda ba ka zato Allah ya baka shi ya sa wani sakin akan samu sababi amma abin da yake biyo bayan sababin kuma yake shiga wanda wasu ba sa gane wannan wani sai ya ɗauka kamar sana'a take ba da da sana'a da yake ki ka za ki ci to ni ma ita zan yi ita sababi ce shi sa sai ke sana'a kuɗin ya zuwa shi kuma ya yi ke samu kuɗi kai kuma ka je kai wancan da shi wani kuma ya yi bai samu kuɗi ba kai kuma ka samu kuɗi saboda duk waɗannan abin asbab ba kamar magani ne ba ka da lafiya ya sha magani ka warke wani kuma irin wannan maganin kuma ya sha ya mutu saboda sababi ne maganin Allah ne mai kaddara abin ya aiki idan Allah bai kaddara ba zai ba ka duba annabi Ibrahim da aka wuta Allah ya ce kunna ya nawo kuni barda wa salaman ala Ibrahim Allah ya ce muka ce wuta ce zama tsayi gashi a cikin wutar. tana ki amma tasirin da Allah ya hana to kan mutum da saboda ne dan a nuna maka cewa ba wani tafiye da kuna da zaki ha ba sai da izinin Allah take yi in Allah bai ba da izini ba sai a shiga a fito da haka duk abin da ake son za a mutu sai a je ba a mutum ba a fito saboda ba shi bane daga Allah to wannan shine tawakkali karatu sarka ga Allah madaukakin sarki kai riko da sabari ruko da sabari wannan kuma umarni ne na Allah domin Allah ya ce mu ta ku wanda ke da lakum al-ardh zalulan amshu fi manakibiha wa qulu bi rizqi kaga Allah ya ce ka tafi ku je ku nema fa idza qaditum as-salata fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kaga Allah ya ce idan kun gama sallah ku tafi idan kun gama aikin hajji sai ku alaikum dinamun an tabdagu fadlan min rabbikum in ka je aikin hajji ya zama aikin haji sai zauna ba za a ce asiri ba ba da yake sai asiri ba Allah ya halatta amma dai ka sani mai bayarwa shi ne Allah sai aka ce manzon Allah wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah nan ma ana magana da mu in babu auya wa kafa billahi wakila Allah ya isa abin dogaro sai Allah ya ce ما جعل الله لرجل من قربين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الله بيسنيا ونمسل زوتيا ديبا أتكين تكين وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهم منهن أمهاتكم هكذا الله بيسن ما في كنكبا وأن كنتي زهاري بسو الله بيسن يرسل يا ينكبا وما جعل أدئياءكم أبناءكم الله بيسن يأينكم رقوا وزم يأينكم أنتكم ذلكم قولكم بأفواهكم وأن تندك مغنغنكم لدباطنكم والله يقول الحق الله ينافع الدفئة wa huwa yahdi sabil kuma yake shi yake shiryawa zuwa ga kafar madaidaici Allah ya yi shimfiɗa ko in ce ya tsara wata shimfiɗa saboda hukuncin da zai biyo baya Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya wa mutum zuciya biyu ba a cikin cikin shi duk wanda gani Allah ya halitta da zuciya ɗaya ne a nan alja'al a shek usaimi ne yake cewa alja'alul kauni imana Allah bai halitti mutum da zuciya biyu ba kowa da ta gani zuciya ɗaya ce da shi ba wanda yake da zuciya biyu a tare da shi wasu suka ce dalilin saukar wannan akwai wani mutum ne a ganin makka Ƙwarai kyawa suna ce mai zulkan bayni wani yana da zuciya biyu shi mutumin yana rai cewa zuciya shi guda biyu ce kullum min huma bi aqlin wahid kowace zuciya da hankali shi kake a cikin ta. don mahallin hankali shi ne zuciya sai ce shi biyu aka ba shi don haka hankalin shi ya fi na annabi kamar da yake faɗa sai suke ganin shi zo kalbini sai wannan aya ta sauka tana musu raddi cewa babu wani da Allah ya bai wa zuciya biyu a tare da shi haka wasu malamai suka ce amma nan sababin nuzul din yana da rauni abinda malamai suka ce abinda Aya take so ta tabbatar cewa shimfiɗa shi kamar yadda ba mai zuciya biyu a tare da shi to haka wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum haka nan Allah bai sanya matan ku da suke jihadi suke jihadi da su ba zama iyayen ku mata abin da ake kira jihadi shine mutum ya kamanta matarsa da bayan mahaifiyarki ya ce bayan ki a wajena kamar bayan mahaifiyata ka ga mutum baya halatta ya ji wa mahaifiyarsa ya aure ta baya halatta mutum ya wani mahaifiyarsa wannan akalar a hankalce kalantana ma a shayanci su sai zama laraba in suna so su haramta wa kansu matan suna so su saki matan sai ya kalli matan ce sai ai ni in na je gurinki bayan ki kama bayan mahaifiyata sai a zaharo da zahari ummi yana nufin yin biyar da ita ba shi ba ita wanda shi ake kira jihari ina malamai sun yi dogon bayani kan ba lallai sai baya ba kuma ba lallai sai uwa ba wanda ya kamanta matar shi da ma'arramarsa ma'arramarsa wanda take tarihi ne abadi tarihi ne na har abada kun akwai muharramarka amma ba har abada ba yanzu in kana auren mace kanwarta haramun ne ka aure ki sai dai in ka rabu da yar ko da muku ko ka sake ta amma in kana kana aure da ya to haramun ne ya kanwar ta haramta a kanka amma in ka ga ba daidai kake da kanwar ka wanda yake kiɗe ba inda za a ce kanwar matar ka za ta tafiya a ce ta nemo muharramin ta to ba za a zo da kai ba dan kai ta harin ne ba abadi ba ta harin ne na wannan lokaci lahu abad mu'aqqat ne sai dai ta kawar ka ko kaninta amma kai ba za a kawo ba za a kawo ka ba dan kai wannan ta harin ne ba na har abada ba amma kuma haramun ne ka aure ta in baka saki wancan ba dan ba a hada ya da kanwa iya daya ko kuma matarka kanwar babarta ko yar babarta kaga idan kana tare da ita ba za ka aure su ba dan ba a hadawa amma in ka da su za ka iya aura amma mahaifiyar da ta haife ta a ciki wannan muharramar ka ce ta ta nan har abada Ba ya halatta ka aure ta to dan haka suka ce ba wai dan sai ya kamanta da uwa ba ko ya kamanta da muharramarsa muharrama ta har abada misali ya kalle ke ke ke a wuri na kamar Allah ta ma'ana yana kamanta da rikici da kanwarsa in na je miki na je wa kanwata ko ya ta ko ko kaka ta ko makamancin haka wannan duk nau'i ne na jihadi to malamai sun dogon bayani kan matsalar jihadi ba ta rufe ba to wannan abin da suke yi idan sun yi shi a jahiliya to shi ke nan saboda to shine Allah yake so nuna musu wannan hukuncin ba haka yake ba a wurin Allah shine Allah yake to Allah bai sanya wa mutum zuciya bi a cikin shi ba kamar yadda Allah bai sanya mutum zuciya bi ba kowa da kai Allah yi shi to haka nan kuma Allah bai sanya matan ku ba wanda kuke aure Allah in min minhunna matan da kuke jihari da su Allah bai sanya su umma hati kuma su zama iyayen wanda take da haka in mutum ya kamanta matar ki na mahaifiyarsa ya yi mummunan magana ya yi munkaran min alƙawli wa zura kuma yana da dama a musulunci ya dawo amma sai ya yi kafa kamar da Allah ya bayyana a cikin suratul qad sami Allah suratul mujadila Allah ya yi bayanin yadda mutum zai koma zuwa ga shi kuma Allah ya kira da wannan abun munkaran min alƙawli wa zura da haka haramun ne yin zihari in kuma mutum ya ce ga hanyar da zai koma zuwa ga shi amma ba ba za a ce ba zai koma zuwa gare ta ba dan wannan matar da yake zata da sa ba mahaifiyarsa ba ce sai Allah ya ce wa ma ja'ala adiya haka nan Allah bai sanya ƴaƴan ku na riko ba addai addai shine dan da mutum zai da awa shi na shi an samu yawo ba a san baban shi ba sai wani dan ya ma shi ko dan ya ce sai ke da yau ni ne baban wani wani ɗana ne shine abin da ake kira attabanni a larabci laraba suna irin wannan lokacin da zaidu bin harisa yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi asalin zaidu kamo shi aka yi hari aka kai garin su yana gurin kakan shi aka kamo shi aka zo aka sayar da shi bawa ya fada gurin hakim shi kuma hakim da karshe ya ya wa nana da shi ko ya wa da nana da shi yana bawa yana nan da manzo Allah ya aura nana Khadija sai na na kalli ta ba manzon Allah shi da ka sai zama yana bararren wa manzon Allah ya yanta shi sai zama yana wa manzon Allah hidima yana tare da manzon Allah har wata rana baban shi da kawun shi da faffan shi suka ji labari ai ga inda zai yake da an ta nema sai aka ji labari yana makka yana gurin wani nan da nan suka zo suka samu manzon Allah suka bi sallama suka ce sun zo su tafi da ɗansu zai za su biya kuɗi su fanshe shi ya fita daga bauta sai manzo Allah ya ce to a kira Zaid in ya zaɓi zama da ku ku tafi da shi ba na buƙatar komai in kuma ya zaɓi zama da ni to ku mun shi da haka da aka zo aka Zaidu kasan waɗannan ya kalla ya ce wannan babana ne wannan babban shi ne to mun zo mu tafi da sai ya za ka bi su sai ce shi wallahi ba zai zaɓi wani akan annabi ba sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce to ku shaida Zaidu ya zama ɗana ina zama baban shi abdullahi dan umar yake sai nake kiran shi zaid ibn muhammad sallallahu alaihi wasallam to a jahiliya idan kai wa mutum haka to ya zama kamar dan da kai ba zai gaji ka kuma in ya auri mace ba za ka aura ba dan ana daukar kamar dan da kai ba ne ya auri mace ya auri to sai Allah ya ce to ilala ta wannan hukunci ne nan ba aka bane shine Allah ya ce wa ma ja'ala abi iyyakum yadda Allah bai sanya wani zuciya biyu ba a cikin zuciya to haka nan Allah bai sanya ƴaƴan da kuke da awar ƴaƴan ku ba ƴaƴan riko Allah bai sanya su ba abuna akun Allah bai sanya su zama ƴaƴan ku ba ba ƴaƴan ku bane da haka duk wannan ba haka Allah ya tsara ba ba kuma Allah haka ya sanya ba sai Allah ya ce zalikum waɗancan maganganu in ma mun tafi kan riwayar cewa akwai wani da yake da aure yana da zuciya biyu Allah ya ce bai sanya mutum zuciya biyu ba da kuma jihari da kuke yi da wannan ɗan riko kuke ɗanku ne waɗannan maganganu guda uku Allah ya ce qaulukum bi aqwalikum maganganun ku ne da bakunan ku ba ba Allah wani ya saukar ba wani hukunci bane na shari'a magana sai ta fatar baki kuke yi kurin amma hakikalin gaskiya ba haka abin yake ba ba yadda za a yi ɗan riko ya zama ɗanka sai Allah ce wallahu yaqulu da haqqa Allah zai na faɗin gaskiya duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne wa huwa yahdi sabil kuma shi ne ke shiryarwa zuwa tafarki madaidaici da haka dukkan abin da Allah ya faɗa gaskiya ne ba wani abin da Allah ya faɗa wanda ba gaskiya ba dan Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne in hukunci ne kuma adalci ne da haka waɗannan da kuke da awa, to duk wannan abuwa maganganu ne da kuke faɗa da bakin ku amma ba haka yake a gurin Allah ba daga nan sai Allah ya kawo umarni ya ce ud'uhu ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم تأتوا به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما نعم إذا أنقم الشنفئة إن جفركم سورة أن يشنفئة يا أيها الذين اتق الله يا يدوكم في الله مكتيد مو أكيد duk da an fuskantar da magana ga annabi domin min babu aula mu kiyaye dokokin Allah sannan a ga mana Allah alim ne masani ne kuma hakim ne mai hikima baya yin aiki babu hikima sannan kuma aka sake fuskantar da magana ga annabi ka ji abin da aka yi maka wahayi wannan ma da mu ake yin babu aula gaba abin da aka yi wa manzon Allah wahayi sannan kuma aka tabbatar da duk abin da muke aikatawa Allah ya sani ciki da bai sannan aka yi magana dogaro ga Allah ko da za ka ji umarnin Allah wani abin same ka saka damu sai dai ka dogara ga Allah Allah kuma ya isa abin dogaro zai kare ka zai cika alkawarin da ya ɗauka sannan sai aka sake wata shimfiɗar cewa ba a halitta ta Allah babu wani mai zuciya guda biyu in ma na ana ta zuciya shi guda biyu to babu sannan waɗannan mata da kuke yanzu Allah bai sanya su iyayen ku ba haka nan ƴaƴan riko da kuke ta ƴaƴan ku ne Allah bai sanya su zama ƴaƴan ku ba ku sani Allah gaskiya yake faɗa duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne kuma shi yake shirewa zuwa ga tabarki madaidaici to ga hukunci ud'uhum li aba'ihim ku kirawo su da iyayenku huwa aqsatu inda Allah haka yafi zama daidai a wajen Allah yafi zama adalci a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum in ba ku san iyayensu ba da za ku danganta su zuwa gare su fa ikhwanukum fi din ku sani ɗan uwanku ne a addini wa mawalikum kuma bayinku ne bararrun bayinku ne walaysa alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi ba ku da laifi cikin abin da kuke kuskure kuka manta ko da kira su da wasu wanda ba iya su ba ku da laifi walakin ma ta'ammadat qulubukum amma kuna da laifi cikin abin da zukatan ku suka kulle suka ma'ana yadda suka yi da dandanci wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ne yawan gafara ne ne yawan jinkai to wannan shine hukunci ud'uhum li abaihi ku kirawo su ku dangana su zuwa ga iyayen ma'ana kan riko to karka kira shi ka dangana shi da kanka mai yadda shi zuwa ga baban shi in sunanka Ibrahim ka ɗauko shi kana roƙo in ka tashi kiran sunan shi kada a ce ibn Ibrahim a in sunan baban shi Aliyu a ce na ibn Ali kai ba za a dangana zuwa gare ka ba a dangana zuwa ga baban shi shi da abin da yake daidai ud'uhu bi abati ku kira wasu ku dangana su zuwa ga iyayen da haka daga lokacin zaidu sai aka daina ta zaidu ibn Muhammad sai da ake zaidu ibn Harisa aka dangana shi zuwa ga baban shi tunda an san baban shi da wannan shi tafi ne shi cewa baya ba daidai ba ne a dangana mutum zuwa gani wanda ba baban shi idan mutum yana sani ya kawar da nasabar shi ya danganta ta ga wani saboda ba ya san baban shi dan kana a ce baban shi ne ko dan yana da talauci ko dan wani abu dan haka ya kauce wa baban shi ya dangana kanshi ga wani to idan ya yi haka wannan yayi abu mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi ya nuna wannan kafircewa ne kafircewa ne ga ganimar Allah mutunci ne da haka akwai wa'i akwai sakamako akwai narko mai girma ga wanda zai wannan ya dau nasabar shi ya dangana zuwa ga wani saboda mai saboda baya so a kira shi da baban shi saboda yana kin baban shi to wannan laifi ne mai girma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi abinda ake so shine mutum ya faɗi zuwa ya dangana kan shi zuwa gaba baban shi amma idan an yi ne dan a gane ba za a gane ba sai ake wani dan wani saboda ya shahara da wannan kuma ya ka babu rai. amma tun an yi dan gudun uba ko da suke gudun iyaye ya ka in yi ta sai zuwa wani mai hali ko kan baban babansa ko wani baban sai dinga haɗa sunan shi da nashi saboda ba ya so a gane cewa wannan wanda bai da komai baban shi ne wannan haramun ne duk wanda ya haka ya yi tsada a aljanna ya yi mutunci Allah ya haramta masa aljanna amma in mutum zai dan azami babu ne haka nan malamai na cewa in za ka kira mutum da ɗanka a babin kyautatawa da babin sanu na magana babu ne amma yanzu ka bi ganin ka zama yana rage jima ka kai da na bar wannan abin da kake wannan ba ne tunda ka yi ne ba wai dalilin nufin nasarta shi zuwa gare ka ba ka yi ne dan ma'ana ya kyautatawa da maganganu kamar yadda kuma akwai hadisi da suka nuna halaccin haka ɗin babu laifi in an yi wannan game da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira wasu da ya'yan ya dakan da wasu da kai in ba dai kyautatawa da kyautatawa Allah ya ce ku kira su ku dangana su zo ga iyayensu huwa aqsatu inda Allah haka yake zama adalci a wajen Allah an ce aqsatu sai ukaimin ya da wannan sai ba wai ne ya zama dan akwai wani abin da yake adalcin bane a'a hakan ne adalci a gurin Allah ka dangana mutum zuwa ga iyayen shi fa in lam ta'lamu aba'a in ba ku san iyayen shi ba za ki in kun a kai ba san waye baban shi ba dan kun shi akai gidan marayu ba san shi ba kai kuwa ne ko ki to yan uwan ku ne a kai da ga kike wa da dan uwan mu wa mawalinku ko kuma bayan ku ne da ku yan tafi ku ce suwa ne wa ne maula kula ne kamar da za ka yi hadisi a ce zaidu ya ce maulan nabiyyi sallallahu alaihi an abi rafi na a مولى النبي صلى الله عليه fara برد الله kai ma na ke cewa fulani maula kula. ana nufin ma'ana balarran bawa shi ne ke yanta Ya haka wannan idan kuka yi babu laifi sai Allah ce ɗan uwanku ne a cikin addini Ya haka kada ku dangana zuwa zuwa gare su walaita alaikum jinahu fi ma a afqatum bi babu ne cikin abin da kai kuskure inda yanzu ana ta ta mana amma sai mutum saboda sabo ya saba sai ya dangana shi zuwa ga kanki, to in kuskure ne ba gare shi Allah ba zai kama ba kamar yadda abin ke tabbata haka walakin ma ta'ammada qulubukum amma abin da suka ku kuskure da gangan wannan Allah zai kama ko ba a wannan ba ba a duk ayyuka abin da zaka yi bisa kuskure to Allah yana yafewa amma abin da zaka yi na ganganci to Allah yana kama amma in a babin ibada ne kai kuskure to akwai kuskuren da sai ka dawo ka gyara ibada ba za a saba ka da rabi amma za ka dace gyara ku ba da kamar yadda muke bayanin mutumin da ya sallah ba kuma Allah ya ce ko ba ya sallah ba ya sallah ba da haka za a ce tunda kuskure ne shi na sai gyara ibada amma in a wajen abubuwa ne mutum ya yi aikata abin da aka hana bisa kuskure Allah ba zai kama shi ba sai ce wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jinkai lokaci ya cin mana idan Allah ya kai mu gobe za mu kara bayani kan wannan aya shiga aya ta gaba abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da idan da kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الحمد لله